والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم أهم أهم الأسباب التي أدت إلى خروج الكوارث mafi muhimmancin sabubba da suka janyo zuwa ga bayyanar khawarij an gane wannan aƙida ta khawarij akwai sabubba muhimmai da suka janyo wato faruwar ta ko bayyanar su wal ulama ikhtalafu fi hadhihi al asbab malamai sun yi sabani ga wayannan sabubba din awul awamil ko wayannan awamil din wato ma'ana dalilan da suka janyo abu na'am والراجح annahu هناك أسباب mustami'a addas bihim ila ilal qur'an wato zance wanda yake mafi jayi. akwai wasu sabubba dunkulallu da suka janyo zuwa ga bayyana khawarij wani wujudin ahammul asbab shi ma ya ce za mu takaita mafi muhimmancin sababba cikin abin da ke zuwa nan ga sunan a takaice ga sunan na'am al'asabiyya al'arabiyya na farko ta ta'assubanci na larabci kabilanci na larabci yana daga cikin abin da ya janyo bayanan khawarij ma annal islam al asabiyya haraba al asabiyya na duk da cewa addinin musulunci ya yaki kabilanci da kullu bangaranci Allah yana cewa ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa ya ku mutane lalle mun halice ku daga namiji da mace wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'ala muka sanya ku wato shu'uban yanki yanki wa qaba'il wa qabilu qabilu dan ku san junan ku na sanya ku yanki yanki ƙasa ƙasa da kuma ƙabilu ƙabilu don ku san junanku inna akramakum inda Allahi atqakum lalle mafi girman ku a wajen Allah shine wanda ya fi jin tsoron Allah inna Allaha alimun khabir lalle Allah masani ne mai bada labari ko masani ne wanda yake kwararre gwani wanda ya san ciki da kuma bayanan al'amari na'am wa yaqulu rasul sallallahu alaihi wasallam laysa minna man da'a ila al-asabiyya Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa baya cikin mu wanda yake kira zuwa ga kabilanci baya cikin mu ko bangaranci ko yan kasanci baya cikin mu wa yaqulu kullukum li adam yana cewa dukkan ku gaba ɗaya kun fito ne daga annabi adam alayhi salam wa adam min turab shi kuma annabi adam ya fito ne daga turbaya na'am la fadala li arabiyyin ala adami babu falala ga balarabi akan ba ajami illa bi taqwa sai dai da tsoron Allah kawai abin da ya bambanta ba ajami da balarabi tsoron Allah وقد اختلفت العصبية في أثر النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلفت العصبية حقيقة تأسبنشي قبيلنشي bangaranci ya ɓoye a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kun gane ko da ya fara da'awa wato karantar shi kyakkyawa ya ɓoye ƙabilanci ya zama to duk ƙabilu gaba ɗaya sun haɗu ƙarƙashin musulunci babban abin da suke kallo shine la ilaha illallah ba ƙabilansu ba eh na'am bi hadhihi al-bayyinat al-wadiha da irin wa'annan hujjoji bayyanannu wanda ya fito daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam واستمر اختفاؤها Khalifa عصر الخليفه Usman bin بن kuma boyewan kabilanci ya ci gaba har zuwa ga zamanin al-khalifa al-shahid Usman bin Affan radiyallahu anhu lokacin duk gaba ɗaya kabilanci ya boye ba a jin ɗuriyarsa sun man ba a san fi akhir ahadi sannan sai kabilanci ya motsa a ƙarshen zamanin Usman bin Affan da sunan cewa Usman bin Affan yana fifita danginsa akan sauran mutane Usman bin Affan yana son bane a Banu Umayya akan sauran kabilu sai wasu jahilai da wasu gama garin mutane masu ƙarancin fahimta na addini suka motsar da wannan abu har ya zama to ya yi tasiri a idan gama garin mutane wanda shine dalilin da ya sanya haka mai tawaye ƙauye sun alifa ya bayyana mai karfi mai tsananin karfi wa kanan bi'asuha lahu asarun fil ikhtilaf ya kasance motsawan wannan kabilanci zamanin Usman yana da tasiri game da sabani tsakanin Banu Umayya Banu Umayya gaba daya da Banu Umayya da Banu Hashim ya ka samu kabilanci mai tsanani bayan Annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam kai ko kuma bayan Usman ko kabilanci mai tsanani wato ƙarshen zamanin Usman bin Affan radiyallahu an makhtilafu bainal khawarij wa ghayrih sannan kuma sabani tsakanin aqidan khawarij da wasu su faqad kanat al qaba'il